don haka barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin mu na zaune shekaru Muhammadu Kuro. Shiri ne wanda muka saba gabatar muku a daidai wannan lokaci a kowace ranar Lahadi domin ba ku dama ku shigo ku yi tambaya kai tsaye yayin da muke kasancewa da mai zaurin a shekaru Muhammadu Kuro. a cikin ɗakin watsa shirye-shiryen namu sunana abubakar ya haya a karmar kallon muna maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to da fatan kuma za a yi mana afuwa saboda mu fara shirin a ɗan ƙudurin lokaci kaɗan da fatan za a yi mana afuwa sakamakon abubuwan da suka sha ƙarfin mu to kamar da muka saba da zarar mun buɗe shirin mukan ba da dama malam ya mana matashiya kafin daga bisani mu shiga cikin shirin gadan-gadan a ta lambobin da muke baku domin ku kira wanda a yau muna sanar muku da cewa sakamakon kiraye-kirayen da wasu ku suka yi na buƙatar a ba da lambar da za a turo tambayoyi a cikin wato a rubuce saboda wasu dalilai shugaban gidan rediyon progress md ibrahim biyu ya ba da dama cewa a ba da lamba domin masu buƙatar turowa a rubuce su turo saboda wasu dalilai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 To abin da za mu buɗe shirin da shi a yau wata larura ce da ta sa muka shigo da wannan. Amma a satin da wuce da mun ce za mu faɗi durukul hibzul lisan hanyoyin da za a biya tsare harshe. To yau za mu ɗan waiwayi baya ne kaɗan mu faɗi wasu abubuwa kamar guda bakwai a cikin hukukul abina wato shine haƙƙin 'ya'ya akan iyayensu. haƙƙi na farko musulunci ya ce ka zaɓa ma kowace uwa kowane ɗa ko kowace ɗaya wato uwa ta gari inda haka in ka tashi yin aure akwai buƙatar ka na saliha ba wai kawai in ka ga aure bodin ya maka ko yar agwangwaje ko ta iya fice a wajen rawa ko wani abu mai kama da wannan kawai ka zo ka ce za ka aura ba ɗanka yana da haƙƙi tun bai zo duniya ba ka nema masa uwa saliha wanda za ta bauta ma Allah wannan wajibi ne a kanka sannan ita kanta uwar ta kama ya kamata ta nema wa uban ɗanta ko uban yatta mutum na gari saboda kada ya zamanto domin tarihi wani abu ne yanzu misali za ka ga wani mutum ya yi shiƙiyanci an yi rakodin an yi komai amma ya ka same shi yana lahira ya mutu kuma 'ya'yansa suna kallo ana son shi a duniya yana kiɗa yana rawa yana shan sigari yana taɓa 'yan mata to waɗannan 'ya'yan wannan abin sai ya taɓa su a cikin rayuwa Na biyu shi ne haƙƙul hayat. Duk ɗan da aka haifa yana da haƙƙin ya rayu. Kada a kashe shi, kada a yi ta'adda a kansa. Kada a yi masa wasu abubuwa da ba su dace ba. Wajibi ne a ba shi haƙƙi na rayuwa. Na uku shi ne al'adulu bainal aulad. Wannan gabar tana da muhimmanci adalci a tsakanin 'ya'ya. Za ka samu wata mata ta daɗe a gidan mijinta ta haifi 'ya'ya sun kai biyar ko shida ko wani abu mai kama da haka. sai a auro wata amarya sai a zo a bambanta tsakanin ƴaƴanta da ƴaƴan waccan a rinka gallaza ma ƴaƴan uwar gidan wanda watakila uwar gidan nan tun baka da kosisi kuke tare da ita duk abin da ka samu wahalar ne tare da ita aka sha wahala amma yanzu wata ta zo saboda rashin tausayi kuma ana gallaza ma ƴaƴan duk wanda ya wannan in yi wasa zai shiga wuta ranar tashin alkiyama to na hudu shine at-tarbiyatul hasana wannan shine mahallin da muke so mu bude shirin da shi ba da tarbiya tarbiya ta gari abin da yasa muka dauko wannan haƙoƙi saboda abubuwan da suke faruwa abubuwan da suke faruwa gaskiya ba su da kyau kuma ina ga aksarin jama'a ba su san suna faruwa ba wasu sun sani wasu kuma ba su san cewa suna faruwa ba amma wasu abubuwa ma daga makaranti suke faruwa ko makarantun islamiyya ko makarantun boko da headmaster da principal da malamin allo da duk wanda ka san an kawo masa ɗaya karatu a wajensa amana ce a kansa amana ce tsare hankulan yaran nan amana ce tsare musu tarbiyyar yaran nan amana ce ba su ilimi amana ce rayu da su ba tare da ya zalunce su ba duka waɗannan amana ce da haka shi yasa za ta ga mu na biyar shi da ta'limul ulumid diniya a sanar da su ilimi na addini sannan a dasa musu aƙida ta addini abin da yasa muka kawo wannan da LEA da ministry na education da kuma headmasters da principals da sauran wasu da kasani wanda suke da harkar ta ilimi wala dukkan su 'ya'yan al'umma amana ce a hannunsu wajibin ministry ne ta tsaya ta ga cewa a makaranta in an yi barna da bata dace ba su hukunta duk malamin da ya zama to yayi irin wannan ana samun wanda wasu irin munanan abubuwa a ce maka an yi rudu ce maka an yi ma yara fyaɗe amma sai ka ga wani wani shugaban makarantar yana cewa wai kar a magana wai sunan makarantarsa zai baci yanzu dan Allah wannan dalili ne to su ƴaƴan kuma da aka bari aka ɓata su ba kenan su an musu shi kenan ya shafi rayuwarsu har abada sannan LEA a daina jan ƙafa. duk malamin da aka samu ya yi yarinya fyaɗe ko ya ji ya saka ta a wani lungu ya ce ta cire wandonta ko wani abu mai kama da haka an kama shi da shaida da komai don girman Allah a yi masa hukunci don ya zama misali a cikin al'umma. Amma idan za a bar irin waɗannan malaman su yi abin da suka ga dama kuma a zo a rufe wannan al'amari a ce kada sunan makaranta ya baci to gaskiyar magana an ci amana kuma kaga anan ba za ka zargi LE din ba ba za ka zargi ministry na education ba saboda ma ba a kai musu balle su sani ko ba zama Allah misuru ko ina sun sani ba to za ka samu a makaranta sai a rufa ma fasikin mutum fasiki ne an san shi amma kama shi sai a zo a rufa a ɓata ‘yar wani mutum ko ai mata abin da ba didi ba ko ai maɗigo ko ai luwaɗi sannan a zo a rufa wani lokaci kuma iyaye suna da tasu matsalar iyaye wani za a samu ɗin in ana son a je a hukunta sai a ce ba haka ba su in an fito fili wani sunan ‘yarsu zai ɓaci saboda haka yanzu an bata ta in ciki ne sai ta yi in kanjamau ne in ma menene aka sa mata shikenan kuma iyaye ba ku bi haƙƙinta ba kuma Allah zai tambaye ku akan haƙƙinta banda wannan ɗan sanda suna da matsala a gaya ma kowa gaskiya za a zo da irin waɗannan mutane sai su sake su ‘yan sanda ku ji tsoron Allah kai ɗan sanda ba za ka tsaya a gaban Allah sunan ka ɗan sanda ba za ka tsaya ne a gaban Allah sunan ka bawa hmm. wanda Allah ya bashi amanar mutane ya ki tsarewa wallahi tallahi ko kwamishina kake ko wane ne kofur ko wani wane ne duk wanda kake ka ji tsoron Allah idan an kawo mai laifi wato a hukunta shi yadda ya kamata iyaye muna kira gare ku kusa idanu yanzu misali an samu wata makaranta a headquarters state din nan ba zan faɗi sunan makarantar ba amma in ne magana waɗanda suke da wannan abin sun sani hmm. aka samu yara a makarantar kwanan baya mun yi shiri a nan alhaji ibrahim biyu allah ya saka da alheri ya ba mu fili muka yi magana akan waɗannan abubuwa to yanzu wani abu na munafurci ya sake fitowa bayan yawwa abin da yake faruwa shine an samu a wata makaranta yara 'yan mata suna aure 'yan mata yara 'yan mata suna yin aure kuma abin da zai baka mamaki shine ita amaryar mace ce shi mijin mace ce uban amaryar mace ce uwar amaryar mace ce uban angon mace ce uwar angon mace ce limamin mace ce wanda zai ɗaura auren abokan ango mata ne wannan a cikin makaranta kuma a wannan jihar ake yi yanzu haka kes ɗin yana nan to iyaye su saka idanu muna kira ga iyaye wallahi billahi amana ce waɗannan 'ya'yan ba za dai mu faɗi sunan makarantar ba amma in wani ma yana son ya sani zai iya samun wasu daga cikin ma'aikatan LEA waɗanda suke kula da wannan al'amarin mun zauna da su mun san makarantar muna da list na duk sunayen yaran da wanda ya zama uban da wanda ya zama ango da wanda ya zama eh, amarya da wanda ya zama uwar amarya da wanda ya zama angon amarya dukkan su yara ne yan mata yan shekara goma sha uku zuwa sha hudu zuwa sha biyu ya'yan duk ya'yan musulmai ne saboda haka a cikin makaranti a jihar ake samun wannan an taɓa yin wannan ina jin ko a jihar ina ne ko jihar Bauchi to yanzu dai gashi ya zo kuma an yi amma an yi magana wani yana cewa wai yaran wai wasa suke wani irin wasa yanzu a wannan ne zai a zo a ce wai wasa ake kuma an ce ai an neme su an neme su wai kada a faɗa sunan makarantar zai wai sunan su zai baci shi kenan yanzu wannan dutsiyar a batta a sata da sunan kana malamin addini ko kana malamin boko ko kana wani abu sannan duk wannan abin a zo a bar shi shi kenan ya tafi a haka to lalle LEA su ɗauki mataki akan wannan don bai kamata a ci gaba a ƙarƙashin LEA ne wannan hmm. bai kamata su bar wannan abun ya bata haka ya tafi ba ya kamata a hukunta waɗanda don yaran ba za su iya ba sai suna da wasu jagorori ko a cikin malamai amma ba zai yi su kaɗai su kirkiri wannan ba dole za ka samu watakila akwai hannun wasu malamai a ciki waɗanda suke gurin ko kuma shi karan kansa wanda yake jagorancin makarantar watakila ya sani amma ba zai yi wannan abin yara har su zo su yi a yi taro a yi ɗaurin aure a yi bukukuwan biki duk mata ziryan 'yan mata a ɗauki amarya a kai ta kuma duk a matsayin wai wasa ake to gaskiyar magana shine dole ya zamanto cewa iyaye su sa idan kuma hukumomi su ji tausayin al'umma Allah fa zai tambayi kowa da irin wannan abun in an sami wani yayi fyaɗe ko wani abu an zo da shi su daina ɗaure masa gindi ana zama sannan sai korafi da muke da shi akan ku ko kuma gidan rediyo kuma ku yi hakuri za mu yi korafi yanzu akan ku saboda haka masu saurare za su bugo ya su yi hakuri don Allah muna son shirye-shiryenmu da muke yi din waɗanda suke zama a gindin studio nan kai abubakar in ka gama ka tura musu su tsaya su yi mana abin da ya kamata haka kawai suke danna klikin shiri a ta maimaita shi kwana biyu ko kwana uku kagaran nan rana ya yau ranar litinin da ta wuce na kawo shiri guda tara wanda bai kamata a yanzu su kare ba yanzu haka na zo da shiri guda goma sha biyu da goma sha biyun nan kam awa shi da fanaci banda littattafai da na tara me yasa wani kawai yana zaune a gidan studio kawai shi kenan in yi shiri in kawo a gyara a bashi kuma ba sa ba saboda me me yasa ake mana wannan ɗaya kenan na biyu mai yasa ake ci mana lokaci minti talatin muka saya a kullum sai an sa minti talatin biya muka ba alfarma ba ce ba kyauta aka yi mana ba biya muke yi saboda haka dole ya zabanto cewa minti talatin ɗinmu a ba su nakan rage muku minti biyu saboda bai gabatarwa wanda in an gabatar kun an gama dole ana abin na ɗin shi wannan kenan sannan huduba da muke turowa ita ma biya ake amma matsalar da muke samu shine za a turo kawai sai mutum ya zo ya klikin sai ya danna abin da ba shi muke hudubar ba wannan shi ma ya sha faruwa kuma na yi reporting amma ba a gyara ba saboda ka shi ma wannan yana cikin abin da muke sauraron ku a nan gaba ku gyara sannan na san kiɗa da ake sawa a gidan rediyon nan ba makaɗin da yake zuwa ya biya duk kyauta kuke saka duk kyauta kuke sa kiɗa yanzu inda za mu zo mu ce muna son ku kira sallah sai ku ce sai mun biya kiran sallah minti ɗaya zuwa biyu ba za ku iya ba wani alfarmarsa ba to tun da mun sai mintocin mu kar a rage mana yanzu cikin waɗannan shirye-shiryen da na kawo malam abubakar akwai shirin da larura ce ba da murata da mai saboda na fara fara program ɗin sai zama minti sha biyar sai ina shaƙewa, ina ta tari sai daga abin ba zai ba na faɗa a cikin shirin na ce larura ta same mu saboda haka mun katse shirin to yanzu in an ci minti sha biyar ɗin nan kar ka manta minti sha biyar ɗin namu ne amma kiɗa za ku sa a gurin a abinda na sha ji minti goma sha biyar kiɗa za a sa a maye mana wannan gurbin a madadin a sa mana karatun alkur'ani ba za a sa ba ya kamata a yi mana wannan a gyara ina faɗa ne saboda ni ma complain ake mu kaga kai baka san ana complaint din ba ni an kira ni an kira ni an ce me yasa ake maimaita shirin nan saboda watakila holder kawai in an zo aka ga kasan addinin ka kawai sai kilikin wanda yake shirin wanda yake kan abun kai watakila ka gama shirya abubuwan ka ka tura amma kuma shi in ya zo tunda abun yana nan kawai zai kilikin kwanan baya mun samu bayan watan almuharram ko wani abu mai kama da haka aka zawa wani shiri wai na watan sha'aban don Allah dan annabi wannan duk wani mai saurari in yaji ai zai rena mu ai an huce wannan babin to sannan sai wasu shiri da kuke bayarwa wai na wani alaka alaka da ake ta yi na ji ana ta complain cewa shirin mu na dare ya kamata a canza masa lokaci don yau na ji a kai shi sha ɗayan dare to gaskiya mu sayan lokaci muka ba za ku canza mana ba sai ku bari idan kuɗin mu sun kare sai ku kore mu sai ku sa shirin da kuke so a wannan gurin amma mu karfe tara da rabi karfe tara da rabi aka sayar mana zuwa goma da haka wani ba zai je kawai yana zaune kawai don bukatarsa ya ce a canza mana lokaci kuma don na ji kamar an saurare shi an ce za a duba to tun da a rediyo aka yi kowa yana ji ni ma a rediyon zan yi kowa yana ji ko an duba mu kar a taba mana lokacin mu dan saya muka in kuɗin mu sun kare to sai ku ce kuɗin ku sun kare yanzu zamu sa shirin da muka ga dama to wannan kuma wannan dole ne zamu ba ku fili dan naku ne dan dama gidan ba namu bane yawa to waɗannan su dai korafe korafe to da dole a kula mana da waɗannan abubuwa mun gode to Allah saka da alkhairi a karamakallahu ah, kuma ina ga kafin mu ba da dama a shigo din akwai waɗansu daga cikin ƙorafe-ƙorafen da ina ganin zan iya ɗan mai da martani a kansu sakamakon abin da yake da akwai lallai akwai waɗanda ka ambato wanda mun ji kuma za a gyara insha Allah za a yi duk abin da ya kamata a yi domin ganin an yi kado kuma an yi duk abin da ya dace sannan abin da ya shafi maganar aiki da lokaci wannan tsari ne na aikin rediyo minti talatin a aikin rediyo minti ashirin da biyar shine minti talatin haka tsarin yake da dokoki da komai a rubuce sakamakon wasu abubuwa da suka zayyana a cikin tsarin aiki akwai ire-iren waɗannan duka za mu bi za mu ɗauki duk abin da ya kamata mu yi na abin da shafi doka da duk abin da ya kamata a yi insha Allah za mu yi kuma za mu gyara na maka wannan alƙawari insha Allah sai inda ƙarfin ya kare. Wurin ƙara maka wani abu na masu saurare wanda su kuma kishi ne irin nasu su ma wasu sukan ce muna gama shirin mu. ba wata magana da za ta biyo sai kiɗa ya shigo su wannan abin yana bata musu rai da yawa sun mun magana kafin ci magana mm, mm, wato yanzu sai yanzu ka ce kamar yadda kake rufewa cewa muna fata za a yi aiki da shi don kowa ya rabauta mm. to kaga wannan ya kamata a ce mai shirin ya raka to kun saurari kaza kaza to ko wata magana ba za ba za ta shiga abin nan ba sai kiɗa kawai sai ya shigo ka ka fahimci eh, magana wannan korafin ma an shayi yawa ko kuma misali yanzu misali a ce maka kun sa kira alqur'ani kira'a don kuna sawa kira'al alqur'ani a ce yanzu daga sata ba za a jira ma mai karatun ya ce sadaka Allahu azim ba sai a katse ta kawai sai a sa kira so ka san wannan akan sa ne al-mazruq ya littafi wanda ake kiransa saiful qati'u lin malami ne dan garin na faɗa amma ya zauna mazaunin saudiya ne ya rasu shi ya wannan littafin saiful qati'i lin naza abin nan rahman nake ji al-mazruq al-fullati ni ina da littafin mazaunin saudiya ne amma ya rasu shi ne ya magana da fatawar ma da ya a ciki yace duk a kulle gidajen rediyo <laughs> saboda ce izgili suke da Allah Ya ce a sa karatun alkur'ani ko sadaka Allah alazim ba za a yi ba ko a raka shi da addu'a a ce Allah ya bamu albarkacin Qur'ani ba za a yi ba kawai sai a sa makaɗi ce wannan izgili ake ma Allah Ya yayi maganganu akan wannan da hukunce hukuncen fotuna da duk ya kawo a cikin littafi saboda haka shi yasa na ƙara maka da wannan ya zama yauwa akwai kamar yadda na faɗa da ka fara magana shi ma wannan korafin mun karɓe shi a baya ya kai kusan sau biyu kuma cikin dai ya abin da za mu iya yi mun yi an samu an rage cikin kashi ɗari dai kusan kashi tamanin yanzu an samu sauƙi kuma sauran abin da ya yi kuma sai ku gyara eh za mu yi ƙoƙari mu ga duk wanda ya ke akan wannan lokacin ga cewa mun tsawatar kuma an yi abin da ya dace. Allah ya sha'an Allah amin ya Allah jazakumullahu khairan amin ya Allah muna godiya sifili takwas sifili biyu takwas ɗaya ɗaya ɗaya bakwai uku takwas sifili bakwai sifili uku shida tara biyar uku takwas hudu shida lambobin da za a kira kenan domin yin tambaya a cikin wannan shiri na zauren shirya Muhammadu Guru da ke zuwa muku kai tsaye kuma kamar yadda na faɗa a farko lambar da za mu ba ku ɗin wacce hukumar Yare Progress ƙarƙashin Dr. Ibrahim Biyu ta ba da dama ga wadda suke da wani laduri na sakamakon kiradin su turo a rubuce ita ce sifili takwas ɗaya uku bakwai sifili bakwai takwas takwas takwas shida zan mane ta sifili takwas ɗaya uku shi uku bakwai sifili bakwai takwas takwas takwas shida wannan ita ce lambar da ita kuma za a turo sako ga wanda ke da ainihin bukatar hakan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka da shigowa da wa muke magana. Suna da kuna da magana da hajjan yaro da ne malam Abubakar Yaya. Barkan ki da shigowa hajja. Ina wa ba da fatan alkhairi. Ina godiya. Na maka na wa alhamdulillah. na ji daɗin korafin ka kuma da bayanan ka gaba daya yau to muna godiya hajiya an kawo miki abin nan ko amma akar muka lawo abin da yake damu mu a kasar nan rashin doka ne ba doka ba hukunci Ba abin da mutum ya yi ba za a maka hukunci ba shi ne kawai ka mana wannan matsala shi ne gaskiya ne kowa duk laifin da ya za a hukunta shi daidai da laifinsa da wasu abubuwan duk ba za su faru ba gaskiya ne amma kun da abin da nake na a ne su hakuri yan sanda su hakuri a yau yan tsane suka gyaru a karɓar kallon yan sanda suka gyaru suka zama su mafi yawa daga cikin su duk wani abubuwan za su yi sauki. Wala za su yi sauki. Gaskiya ne. Suka zama mutane kirki suka tsaya a kan gaskiya wallahi abubuwan za su sauki kwarai da gaske dan bayan kace to na yi gode ma da bakar amin amin amin amin amin amin da gode Allah shi albarka assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya, ina wa kamar da ke da cikin to ba da nan to dukkan alamu wannan nan gashi ya shigo kuma ba shi da kai amma dai bari mu je ga mai kira na gaba assalamu so da kuma tafi yana ba mu damuwa hello assalamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka dai da wa muke magana. Yadda muna magana da Anas da Shewa da Shewa duk bai. Na'am. Da ta ta da Anas da Shewa da Shewa. Mm. Na'am. Da wannan malam fatan alkhairi. Muna godiya. Da dukkanin sauran ma'aikatan da suka zo da shi da shi. To madalla. amsa tambayar shi lambar da aka bayar lamba ce ta aika tes ba lamba ce ta kira ba da haka kada mutane su mai da ita lambar kira lamba ce ta aka aika tes kuma alfarma aka yi ba, watakila wasu ba za su iya faɗin tambayoyinsu ba duniya tana ji saboda kila ko akwai kunya ko wani abu mai kama da haka yasa aka sa da haka ba layi ne wanda za a zo a yi ta kira ba layi ne kawai na tura text in an ga text din shi su mala abubakar za su rubuta mun shigo nan sai a karanta a mana bayani to sai bayanin fara safu to gaskiya dai idan an ce safu yanzu za a yi sallah da liman kuma mu ɗauka mutum uku ne ko mutum shida a cikin masallaci sai mai fatawar ya ce sai dai a koma ta hannun dama a fara jimin za su bar bayan liman kenan to ni gaskiya ban san wannan ba ni abin da na sani shine sabu yana farawa daga bayan liman ne kuma hadisin annabi ma da ya zai ce wal yali ne minkum ulil nuha Wannan hadisin jabir ya ce hadis safu ana fara shi ne daga bayan liman da haka kada ka damu koye kudu koye arewa idan da ya fara daga bayan liman shine abin da hadisi ya tabbatar kuma shine abin da na sani amma cewa sai an faro shi daga dama yanzu a ce mutum uku za su yi sallah a masallaci a bayan liman sai su je can gefe su tsaya shi kuma liman yana tsaye a gidan liman to ba haka fahimtar take ba gaskiya abin da ya kamata shine ana tsayawa ne daga bayan liman sannan idan sahu ya cika wani ya zo shi ma daidai bayan liman din zai tsaya ko liman din in ya ga dama a yi su idan wasu sun zo suka yi ta kudu ma'ana suka tsaya ta hannun dama ya ta kudu ko ya ta arewa suka ce wannan ba damuwa ba ce amma dai za a fara sahu to ya zama daga bayan liman ne za a fara wannan shi ne abin da ya kamata na sai kuma batun kasa da ya ce kai da za ku yi kai za ku yi magana da Hello. da wa muke magana da yana na'am tambaya ne ne da malam mota ta ta tafa mota mota ne mota da ta ja ta tafiya ta mota ce gwamnati ba ta siya eh mota da gwamnati ta siya a yi da jiha jiha a fitar gwamnati eh da ya ne da ke kaɗan a gari da hmm. da suka kafin a da wanda da hmm. a wannan wannan ba halal ba malam malam mun gane malam eh, mun fahimta mun fahimta mun kudin dai ba halal bane kudin dai ba halal bane saboda wal ismu ma haka ne fi ka wakari ta an yi alaihin nas zunubi shi ne abin da ya ma kai a rai ba ka son mutane su tsinkaya yanzu misali wanda zai je bayan gari ya karbi waɗannan kuɗin zai yadda ogansu ya gani zai yadda ci ko ciyaman na wannan tasha din na motocin gwamnati zai yadda ya gan shi kuma zai so a kawo rifotinsa wajen ogan wannan kaɗai shi dalili da na cewa kuɗin haramun ne tunda kai ma a hankalinka ba za ka yadda cewa a zo direban da zai je wannan hmm. ya karbi dari biyu mutane su je su jira shi a bayan gari ko hmm. na farko dai tukunna sai ya takura mutanen motar haka ne ko ba haka ba hmm. kaga daga nan ya cuci ya shiga haƙƙin wasu mutane wadda doka ta ce a yi sa'annan kuma me yasa ba zai karbi kudin su ɗari biyu ba a cikin tasha a gaban manajan su ya loda su kawai ya tafi me yasa ba zai ba to ina gaya wa mai wannan hali in ya kuskure ya ce kuɗin halal ne to ya halatta haram wanda ya halatta haram kuma zai iya kafirta don haka gare ya haƙura ya ci zalin Allah ya kama shi a lahira amma kada ya kuskure ce halal ne don in ya ce halal ne zai halatta haram ne halatta haram kuma kafirci ne haƙƙin Allah ne kadai da haka wannan sunan sa ha'inci khiyana ce ai ana biyan sa albashi ah, to ya bar aiki bana idan ba zai ba in dai yayi wannan ha'inci duk wani aikin da zai taimaka maka zuwa wuta ya kamata ka hakura ka bashi. wannan haƙƙin Allah sai ya tambaya wannan abin da yi sannan shi karan kansa fa kamar yadda na faɗa ba zai yadda ogansa ya san hakan ba ko zai yi ya sani zai so yanzu ogansa ya gane yanzu ya zo bayan gari sannan misali yanzu daidai ne ma tukunne ya ɗaga fasinja a motar gwamnati ya je bayan gari ya tsaya a inda bai kamata ya tsaya ba daidai ne haka ma daidai bane dokar ma sun hana to dan me za a yi wannan mutane ne kamar yadda hajjiya ta sauka da zu wallahi tallahi idan masu hukunci suka tsaya za a hukunta mutane kowa zai yi gaskiya yanzu wannan idan ya san an kama shi za a hana shi aikin kuma za a sa shi ya biya wannan kuɗin kuma za a tuhume shi da shari'a wallahi ba zai yi ba amma reni ne da rena dokar ubangiji da kuma su mutane suna taimakon wani ne sai ya shiga wuta taimako suke don bai kamata yanzu su taimake shi ya ha'inci ba abin da ya kamata shine su taimake shi ya yi gaskiya malam ko kana so ko baka so mu ba za mu je bayan gari mu baka ɗari biyu ba kuma kuɗin mota na zuwa wannan garin da za a je ɗari biyu ne ba ɗari biyu ba ne da aka wannan kuɗin harabun ne ko a hankalce kowa sun harabun ne ko a dokar tashar haramun ne ba wai ba ma a dokar musulunci ba hmm. a dokokin da aka bashi mota don ba a bashi mota ya je ya dauki fasinja a bayan gari ba a dokar ma da aka bashi haramun yayi to kuma wannan dokar ta Allah ta zo ta yarda cewa haramun ne ha'inci ne kuma wallahu la yahdi qaidal kha'ini duk wani maha'inci Allah baya yarda da shi ko da ka abin da suke yin nan ba daidai bane kuma haramun ne na bari mu duba masu tsurowa kuma wannan mace ce take cewa mai gidanta ne yake ya kasance mai sayar da kayan shaye-shaye irin su sigari da sauransu shi dai baya sha amma suna amfani da kuɗin shi ne take tambaya me hukuncin hakan domin shi mai gidan nata yana ganin kamar ba laifi saboda wai Najeriya ma da kuɗin VAT ake amfani kuma babu malamin da ya ce ba kyau. eh to ai ba a kawo gaban malaman ba ne in an kawo gaban malamai kan dole malamai za su ce haram ne amma ba komai ne ai za ka shigo kawai ka ce haramun ba so a takaice yana son ya ce duk abin da gwamnatin ƙasar nan take shi ma zai yi na eh, gane shi ah, to duk abin da gwamnati take zai ce shi ma zai yi ya saurari shirinmu don mun yi shiri na jin wanda za a sa a nan gaba mun yi magana akan shaye-shaye da sayar da kwaya da sayar da kayan maye da hukuncin mai sayarwa a cikin mun riga mun ambata cewa sayar da kayan maye haramun ne sayar da kayan maye haramun ne ko ba ka sha sayar da ita kanta taba malamai sun tafi akan cewa haramun ne saboda tana cutar da mutane duk abin da zai cutar da dan adam in ka sai da shi haramun da haka idan ta ba ya haramta a shata to ya haramta kuma a sayar da ita kuma ya haramta a yi kyauta da ita kada ya ce zai tsaya ya jira gwamnati hisabin da Allah zai masa a lahira nasa ne hisabin da zai yi ma gwamnati daban kowa hisabin da aka yi masa kuma wa ya gaya maka duk abin da gwamnati take shine halal yanzu wa zai iya ce maka duk abin da kasuwar gwambannin take halal ne kuma dan ba a je an yi magana an ce duk abin da ake haramu bane shikenan sai kasuwar ta zama abin da take halal ne idan ba a kawo magana gaban malamai sun yi magana ba akan komai da komai to kuma shikenan wannan sai ya sa duk abin da gwamnati ta yi halal bai yiwa saboda kar ma ya kwatanta kansa sayar da kayan maye haramun ne shan su haramun ne duk waɗannan harabun ne hmm. don haka cin kuɗinsu harabun ne ya jira waɗannan shirin da muka yi za su same shi yanzu na tafar da shi zan ajiye muku za ku sa magana ce akan shan ƙwaya. magana ce akan sayar da ƙwaya. magana ce akan kayan shaye-shaye magana ce akan abin da ya shafi giya a musulunci akwai maganganu hatta maganar shisha ne ko abin nan hashish laraba suna kiranta hashish ita ma kanta musulunci ya yi magana kanta malamai sun yi magana cewa sayar da waɗannan abubuwa da suke taɓa ƙwaƙwale harabun ne kuma kuɗinsu ma haramun ne cin kuɗin ma haram ne ka yi kasuwancin wannan abun haramun ne su saurara program ɗin yana zuwa za su ji bayani da dalilai da lambobin hadisai duk mun bayar a ciki da haka haramun ne. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam, wannan barka da aiki. Barka dai, da wa muke magana daga ina? Na hana su daga garin Gombe. Na'am. Mm, tambaya ta da Allah da malam shi ne kabbarorin da ake um, daga hannu da ake yi a cikin sallah guda nawa ne don kwanaki na ji a sunna ana magana to ban ji duka ba. Hmm. Ya irin daga hannu da ake yi bayan na kabbarar harma. ya daga hannu ko ko Allah su nake a mun bayani wuraren daga hannu a cikin sallah Usaimin ya ambata ya ce guda hudu ne wuri na farko shine kabbarar harama wuri na biyu shine bayan an gama karatun sura za a yi rukuwi ana daga hannu an gane hmm. wuri wuri na uku shine inda ake zaman tahiya an gane idan an tashi ana yin kabbara sannan wuri na hudu shine idan an daga daga sami Allahu liman hamidu nan ma ana daga hannu waɗannan su gurare guda hudu waɗanda shi usubin ya ambata amma kamar mai sifatu salati ya kawo su gurare shi cewa yake duk inda za a yi kabbara za ka daga hannu amma dai wannan ba ita ce mashahuriya wadda malamai suka tafi a kanta ba amma wuraren daga hannun nan mashahuran su ne guda hudu na'am Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hello. Hello. Muna ji da wa muke magana daga nan? Raja Haruna daga Subiya. Na'am. Muna yi malam fata alkhairi. Malam na godiya. Muna fatan a sama addu'a Allah ya sa mu dace sannan kuma malam ina da magana wanda za a ja hankalin jama'a. Mm-hmm. Daga da sana'a kamar mata. To kamar yaya? Kamar sana'ar cikin gida da ake yawanci yanzu kaya da sai tsada har ga Allah ana algusu. To a cikin gidan ma kasuwa ya ce. Kamar mata ne yanzu suna nan kamar masu sana'ar alada hakan nan yawanci za ka ga suna sa gari a ciki. Irin dai da sauransu hakan nan. Na'am. Ina fatan malam zai ga hankalin jama'a Allah ya sa a Amin mun gode. To mijin waccar matar ya ce wai to gwamnati tana yi malamai ba su ce komai ba amma dai shi ina jin bai ji fatawoyin malamai ba ne kuma san zuciya ne eh, ba amma tun yaushe mutane suke wa'azi akan lasisin eh, giya da karban kuɗin da ba su dace ba kawai yana sanya tunanin ya gaya mata ita ne kawai ya hmm. ya shi ya san ya eh. hujja ce ka san in kana so ka ci haram sai ka zazzare ma wanda ka fi idanu ka zazzare masa idanu ka tsaya akai hmm. to maganar gishu a kasuwa gaskiya babban al'amari ne wallahi mata su ji tsoron Allah kuma maza 'yan kasuwa a ji tsoron Allah mala abakar matsalar inda take shi ne don ranar da mutum ya zo mutuwa a nan matsalar take wallahi tallahi mutum yana mutuwa yadda ka san farkawa daga bacci duk munanan ayyukansa zai gansu a kewaye da shi yau mata ji kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara mutum zai ga abin da ya aikata na alheri halarci kewaye da shi wa ma amilatu min su'in abin da ta aikata na mummuna tawaddu tana buri law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma da za a ce mummunan aikin nan tsakani na da shi akwai wani fagen tafiya mai nisa ya zo kusa da ni ba hmm. ka ji tsoron wannan rana ka ji tsoron ranar da za a fito da wasu ayyuka munana ka ji tsoron tubular sara'in ranar da za a tona asiri hmm. duk wani ɗan kasuwa da zai yi gishu manzan Allah ya ce man rashada falaisa dinna wanda duk ya yi gishu a cikin kasuwancinsa baya tare da mu mace mai yin alale hmm. ta saka gari ta yi gishu wallahi tallahi Allah manzan Allah ya ce ba ta tare da manzan Allah ba ta tare da shi ne kwata-kwata Sayyidina Umar zamanin sai ce an hana gishi sai wata mata mai sana'ar sayar da nono sai ta kira yarta tana cewa a kawo ruwa a ƙara a nono don a ɗaura a sayar sai yar ta ce makuwar sai na umar ya hana yin gishi saboda kare dukiyar mutane sai ta ce mata ai umar ɗin baya ganin mu a yanzu sai yar ta buɗe baki ta gaya ma ta ce idan umar baya ganin mu ubangijin umar fa baya ganin mu ne to shine fa buhi tallazi kafara wanda ya kafirta sai ya rude ba shi da hujja yanzu anan shine Umar ya samu wannan labarin ya ce to irin wannan yar ita ya kamata a aura duk matar da za ta koya ma yarta gishu bai kamata a aure yarta ba ma don wallahi za su cuce ka ko a gidanka wallahi matar da za ta kira yarta ta koya mata ha'inci to wannan in ka aure ta ina za ku je shi yasa Umar ya ta kokari ya wannan yar sai ɗansa ya aure ta yar da ta yi uwarta wa'azi akan gishi kuma haka aka yi abdullahi bin umar ya aure ta saboda haka ita gaskiya amfanar mai ita take ita kuma ƙarya tana cutar mai yin ta ne ha'inci yana cutar mai yinsa gaskiya tana amfanar mai yinsa kowa yi kowanne ɗaya ka ɗauka yana da makoma in ka ɗauki gaskiya Allah zai baka in ka ɗauki ha'inci Allah zai mayar ma da ha'incinka saboda kamata a ji tsoron Allah ana ciyar da ke ana miki sutura a gidan miji an bar ki kina sana'a don wani ki to tunda da baki zaki ce me ya kai ki da sai kin gayyato Allah cikin azaba me ya kai ki da sai kin gayyato ubangiji cikin ai miki azaba ki ji tsoron Allah a daina masu kada abin nan nono da ruwa masu saka garin kuka a cikin abin nan nono masu saka abubuwa iri daban-daban kowanne masu nika wasu abubuwa su gwama shi da garin wani abu su kulla a matsayin wani abu ba za ku yi kuɗin ba domin lanta muta nafsun hata ta saka mila rizika wata rai ba za ta mutu ba sai ta kammala arzikinta kuma abinda Allah ya rubuta za ka samu shi za ka samu abinda Allah bai rubuta ba komin gishinka ba za ka same shi ba jin daɗi na Allah ne hmm. wallahi ba na kuɗi ba ne Cin daɗi na wanda ya bi Allah ne in ka bi Allah sai Allah ya maka in ka saba masa sai Allah ya kuntata maka kuma in bai kuntata maka ba a duniya zai maka alahira. to dan me zaka zo kai abin da zai cuce ka alahira? wallahi idan mala'ikan mutuwa zai sauko Allah sai kowa ya nemi tuba haka alkur'ani yace alqur'ani yace duk wani maha'inci lokacin da mutuwa ta zo sai ya nemi Allah jinkirta masa dan ya tuba walan yu'akhirallahu nafsan Allah ce ba za mu jinkirta mu wata rai ba in ajalin ta yazo haka za ka tafi saboda haka a ji tsoron Allah wajen gamuwa da Allah a daina gishi yawwa Allah saka da kai da fatan mata cikin gida sun ji wannan tare da ɗan kasuwa da suke kasuwa assalamu alaikum barka da shigowa da muke magana sunana Abdulkadir ina kiran su daga babban tafan ina wa malam barka da shigo na gode malam Allah yi wa rayuwa albarka da ba ina tambaya na rubuwa da malam akwai a tambayar da wani bawan Allah game da Rashid Alfe kaya a wajen sa. da aka sai kayan din da yawa haka sai shi ne kayan da wannan kaya na gwamnati ne so ba wai na wani mutum ba ne gwamnati ne dan haka ya sayi kaman yana so a ƙara miliyoyin kuɗi a kai saboda ba a ba ba kuɗi. Hmm. Shi kuma kwaɗayin wannan ciniki ya yi ya ce to shi ba zan iya rubuta da hannunsa ba sai dai zai cire masa ya ba shi shi rubuta saboda ya ga ya samu mafita a nan ya samu mafita ma ko bai samu mafita ba shi ya ce ba zan rubuta ba saboda shi ya tura masa ai ba wai na bane na gwamnati gwamnati kuma irin da kuma ya ga gwamnati ba da shi kuma gaskiya ya a wa ga ma ba da mu wa ga ma komai ma gwamnati ba da mu <laughs> ya ba shi a nan ya samu mafita a nan ko kuma yana cikin wannan kamishin yana wata bayar Allah kuma ta kai kula da ya hakuri na'am kuma lokaci ya ko kuma kai na tsaya nan ya tsaya yawa ina ga da zai to gaskiyar magana dai shine shine wannan mutumin bai fita ba don da ya ba da rasit ɗin gare ce a fasa cinikin hmm. amma fita daga laifi bai fita ba ai manzo Allah cewa yayi idan Allah ya ba mu wani mutum kuɗi kaga yana yin sadaka yana taimakon mabukata yana warware matsaloli sai ka ce ina ma da kai ne ka samu wannan kuɗin kai ma kai irin wannan abu kaga ai baka yi ba ko sai annabi ya ce fahum fihi sawa a cikin ladan duk za a ba su tare to haka kuma sai wani mutum ya ga wani da kuɗi yana shayar da giya yana almubazzaranci da kuɗi yana yin abubuwa na facaka na almubazzaranci sai ce kai ina ma da shi ma zai samu kuɗi sai ya irin abin da wani yake sai annabi ya ce su ma ɗaya suke a wajen zunubi saboda haka tun da ya ba da rasit to ai shi ya bude kofar ma a cuci gwamnati da bai bada rasit ba inda za a yi dan haka wannan rasit din da ya bayar ko ya rubuta ko bai rubuta ba duk ɗaya suke da wancan mutumin wajen zunubi hmm. saboda ya ɗaure masa gindi ya yi laifi kuma abin da ya sa ya yi shuru watakila yana ganin in ya yi gaskiya hmm. za a fasa cinikin hmm. to duk abin da zai zo ya hana kai gaskiya sunansa wato halaka don haka wannan kuɗin halaka za su zame masa ko kaɗan bai fita ba gara ma ya tawakkuli ga ubangiji ya ce in dai wannan ne to na fasa a yi cinikin don haka ka je wani guri amma ni ba zan yi maka ba to amma sai ya gara sai ya bashi shi da shi duk ɗaya ne ba su da bambancin komai wajen zunubi duk ɗaya suke a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ya sani yanzu yana cikin zunubin ko ma mai aka je aka yi yana cikin wannan zunubin kuma duk abin da za a yi yana da kamushe akan wannan al'amarin don shi ya bude kofa sanna sunnatin sayyi'a ne ya kafa mummunar hanya ce tunda zai bada rasit ɗinsa to ya kafa mummunar hanya ne kuma annabi ya ce man sanna sunnatan sayyi'atan wanda ya kafa mummunar hanya fa alaihi wuzruha wa wuzru ban amila biha yana da zunubin ta da zunubin wanda ya je aiki akan wannan hanya yanzu wanda ya je ya cika yana da zunubi shi kuma da ya kafa hanyar shi ma yana da zunubi dan haka yana cikin zunubi wannan ba maganar wai cewa wai yana waje a yana cikin tsundum yes Allah ya fitar baki daya a sai wadda suke tambaya a cikin sako wannan na cewa mace ce ta yi wa ɗan ta sihiri kusan tun yana shekara biyu a duniya yanzu har ya kai shekara arba'in kuma yana tare da wannan abu yana cutuwa har yanzu don haka ana neman tun da a yanzu ita da kanta ta fito ta faɗi cewa ita ce masa sihiri ya za a yi a warware wannan matsalan ko dai kawai ya da Allah ya isa kawai ya yadda Allah ya yi ko kuma akwai wani shawari ko ai Allah ya isa ko bai ja ba Allah ya isa ai ai ita ta san abin da ta yi ta san abin da kuma matsalar shine inda za ta samu matsala shine hanyar tubar kamar a rufe take wato da wuya ta samu shigewa saboda na farko dai uwar wannan yaron ma ba ta iya yafe mata yaron ne yake da haƙƙin ya yafe ya ce ya yafe idan yaron nan bai yafe abin da aka yi masa ba to ina gaya maka ubangiji ma ya ce ba zai yafe ba wannan shine babbar matsalar da za ta shiga ciki saboda haƙƙin wani ne haƙƙin wani kuma ba a iya cewa wani ya yafe shi yanzu misali idan an kashe naku sai kuka ce a ba ku diya an gane to shi ne sa usman yake cewa to jirin wanda aka kashe kuma waye ise ya yafe shi shi sa ce to akwai matsala da haka idan kun ce kun yafe to yafewar ku shine a baku diya to an baku diya haƙƙin zubar da jinin wannan mutumin wa zai yafe shi mutumin ne yake da haƙƙin yafe shi sa akwai matsala nan gaba Dan haka ita wannan mata ba wani wanda yake isa ya yaye mata ya ɗebe mata wannan haƙƙin tunda ta je ta yi sihiri ba duniya take so ba ai duniya ce kuma kishi ne ya ɗauke sata ko ko da dai yanzu imani ya zo mata to amma lalle ne sai wannan da aka cutar ya yafe sannan ya fi wata ke iya amma wani ba zai iya yafe mata cewa fi wani yahu ba wannan shi ne saboda haka lalle tana cikin matsala matsala ba wasa ba kuma so wannan kuma a gurguje dai ina ga zamu ɗauki tambaya guda daya mace ce take cewa tana da yawan sha'awa kuma ta kai kusan shekara ɗaya. ta yi ma magana gidansu a yi mata aure sun ce bayan duba malam ko akwai shawarar da za a ba shawarar da za mu ba mu iyaye shine su yi mata aure domin komai zai iya faruwa na barna kuma wallahi malam abubakar wallahi a yadda mace take da kunya da ba ta son wannan al'amarin kaga ta fito ta fada to abin da take ji ba na wasa bane wallahi billahi wani malami ya yi wa'azi yana cewa in ka ga mace ta fito ta ce tana son aure a mata aure to wallahi duk wanda nauyinta yake kansa ya je mata auren kawai domin nan gaba kaɗan za ta shiga wani abu saboda sha'awa halitta ce wanda ubangiji yake kuma ya yi kowa da nasa mizani wani Allah ya masa sha'awar da yawa ba zai yi haƙuri ba an ba mu labari cewa wata mata mijinta ya rasu aka ce sai ta yi ta kaba ta wata hudu da kwana goma in za ta yi aure take tambayar bayan da za a yi a warware matsalar cewa ta samu ta aure nan da wata ɗaya domin ba za ta iya hakuri da rabuwa da namiji ba to kaga wannan ba zai yi ba dole sai ta yi ta kabar wata hudu nan da kwana goma wannan shine ka'ida nan ma in ta yi sa'a ta samu wanda zai aura kenan bayan ta gama ta kabar hmm. to irin wannan ita ba ta kabar ba ne sha'awa ce take da shi na haka abinda muke ba ma iyayenta ta samu mijin aure kuma an yarda da shi wallahi Allah ya ce a yi gaggawa a auren mata illa ta fu'aluhu ta kun fitna in fa ba a yi mata auren ba Allah ya ce fitina za ta iya faruwa wa fasadun kabir kuma fasadi mai girma zai iya faruwa don ba a san abin da zai biyo baya ba sannan kuma in ki suka yi bayan an cika sharuɗin ai auren suka ki to in ta yi zina za a rubuta musu ladan zina su ma za su ɗauki ladan zunubin zina yawa saboda haka su sani tsare ta bayan ta cika sharuɗa kuma da mijin an samu ba wani abu bane to a aurar da ita wannan shi ne abin da ya fi don in ba haka ba za a halakar da ita kuma za ta shiga cikin wani abu daban wadda ba shi kenan ba don haka a yi mata aure iyaye su daina tsayawa a yanzu za ka samu ah shi yanzu mijin ko kuma babantan da yake ai zuwa yake yana kwanciya da uwar ko mm. kuma tana nan tana zura idanu tana kashe kunne duk abin da ake suna ji saboda ka karki zo ki shiga kar ka zo ka saka kanka cikin irin wannan an samu miji ka aurar kawai wanda yake ya cancanta da addini da komai a aura mata sauran abubuwa duka za su zo daga baya daga sauki amma fa fasadin zane ya fi komai matsala mm. kada a batta ta je ta shiga cikin wani mummunan halin da ba shi kenan ba Allah sauke amin Allah saka da alheri akan Allah da fatan kuma masu raro za ku yi mana afuwa ga matsaya a nan saboda hukuncin lokaci musamman waɗanda suke ta aiko da sakonninsu ta wayar da muka lambar wayar da muka bayar wadda sanin ku ne cewa ba za mu iya ɗaukan dukkanin abubuwan da turo ba saboda muna aiki akan lokaci kuma wannan awa ɗaya da aka rukuna wannan shiri ya riga ya su kwane da fatan za ku kasance da mu ko kuma ci gaba da haƙuri zuwa shirye-shiryenmu na gaba idan hali yayi za mu duba wasu daga cikin tambayoyinku sannan kuma akwai buƙatar inganta rubutu na farko na biyu kuma akwai tambayoyin da duk wanda bai ji tambayar ta mun amsa ba gaskiyar magana ba ta cikin tsarin tambayoyin da za mu amsa da fatan za a gyara kalamai a kuma inganta rubutu a rubuta abin da ya shafi maslaha na mutane da kuma matsaloli yadda za a samu warwarewa tun da mun samu malam yana kasancewa da mu Ah, yana kuma ba da lokacinsa da iliminsa a kowane lokaci domin warware matsalolin da suka shafi al'umma ah, sannan kuma ah, kamar yadda muka faɗa a farko musamman malam ya maimaita lambar tambaya ce kawai za a tura kuma a tsaya a tura tambaya din da Allah ai hakuri kar a kira sannan abu na ƙarshe ina ganin wasu da yawa daga cikin masu tambayoyin addu'o'i ne wanda zan roƙi malam ya haɗa duka addu'o'in gaba ɗaya da bukatunmu da naku duka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zai mana baki ɗaya da fatan Allah ya biya mana mu baki ɗaya ya warware mana dukkan matsalolin da suke gabanmu a karmakan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim استغفر wa atubu ilai. ya Allah muna tawassuli da sunayen kamar ya tsarki dukkan waɗanda suka turo da buƙatar addu'a ubangiji Allah ka biya musu dukkan buƙatunmu na alheri Allah ka biya mana ubangiji ka tsare mu daga dukkan fitina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله Amin Allah saka da alkhairi a karmakan ko a madadin dukkan wadda suka tallafa wannan shirya kamar musamman ko kuma gidan rediyon progress ya bada dama a gabatar da shirin da ilmantarwa da suna sunana Abubakar Yahya da ke fatan zamu kasance da ku shirya gaba. Wasu